danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labaran Hausa da ɗumuɗumin su daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Wanda yanzu haka mai sauraro ya kamata a ce inda ka kasance ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar yana da kyau ka tsaya ka saurari rahotannin nan tun daga farko har ƙarshe domin za ka ji abubuwan da suka faru a ƙasar jamhuriyar Nijar. da kuma irin ci gaban da ake nema a kawo a ƙasar jamhuriyar Nijar a halin yanzu wanda a yanzu haka tsakanin ƙasar Nijar da Mali da Burkina Faso suka haɗe kansu domin taimakon ƙasashen nan guda uku. A yanzu haka mai sauraro kamar yadda ka sani wannan ƙungiyar ta AES tana nan tana aiki a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin kuma a yanzu haka wannan ƙungiya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 kamar yadda a yanzu haka mai sauraro za ku ji labaran da za mu kawo muku a dangane da wasu abubuwa da suke faruwa a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin masu daɗi da marasa daɗi idan ba za ka manta ba mai sauraro a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta maganganu a dangane da yadda ƙasar jamhuriyar Nijar take samun ci gaba a halin yanzu sakamakon yadda shugaban ƙasa shugaban ceton ƙasa Birgeniya Abdurrahman Chani yake iya bakin sa wajen ganin cewa ya kawo ci gaba a ƙasar jamhuriyar nijar ɗin sai kuma akwai wasu ɓangare waɗanda ba a fara taɓawa ba sakamakon yadda a yin zaka shugaban ƙasa abdurrahman cani tun da ya hau kan kujerarsa ake gudanar da ayyuka mabambanta a ƙasar nijar ɗin a yin zaka mai sauraro ga cikakkun rahotannin ka saurara domin zaka ji yadda kanin labaran suka kasance a halin yanzu da kuma irin abubuwan da suka faru a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna muna subscribing ba dai ka daure ka danna. Sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Jamhuriyar Nijar inda hukumar mulkin sojan ƙasar suka karya farashin awon babura da sama da kaso hamsin cikin ɗari a wajen jami'an kwastan domin matasa su ci gaba da mallakar su a bisa doron doka tare da baiwa gwamnati damar rage asarar kudaden shiga wakilin ayamai gazali abdu tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana Matakin rage kuɗin awon baburan da gwamnatin Nijar ta yi ya tanadi rage kuɗin awon ƙananan babura masu ƙarfin santimetri kibu hamsin zuwa tamanin daga jika arba'in da tara da yanka na sefa zuwa jika ashirin da hudu da rabi da yanka. Babura masu ƙarfin santimetri kibu tamanin zuwa ɗari biyu da hamsin samfarin kasaya lonsin kimko da royal za a auna su a yanzu jika ashirin da tara da tala tamanin da yanka a maimakon jika sittin da yanka na sefa a baya. manyan babura masu taya uku da tarago za a auna su jika hamsin da takwas da rabi da dala arba'in da yanka na sefa a maimakon jika ɗari da ashirin da hudu na sefa. Tani dai Malam Mama Nuri shugaban kungiyar adadai sai wadata da ke kare haƙƙin kwastomomi a Nijar ya bayyana gamsuwarsa da matakin yana mai cewa. Ko mafi mutane wanda suke karkara da motan ake aiki. Ragowar ta kai inda ta kai wanda kowa ma yana iya zuwa ya auna motan shi. ba karamin alheri ba ne ga talakawa wanda ba su da makudan kuɗi wanda za su iya biyan kuɗin duwan ga farashi na da sai mu ce ma kamar bisa duka alamu an saurari kukan al'umma. Gwamnatin ƙasar ta Nijar ta ɗauki wannan mataki ne biyo bayan wani kaman dubunnan baburra da hukumar kwastam ta ƙasa ta yi faɗin ƙasa inda ta gano jama'a da dama na mallakar baburra ne ba tare da takarar awo ba. Kuma Malam Fodi wani ɗan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a Nijar ya ce wannan mataki zai taimaka ga shawo kan matsalar tsaro a ƙasar. Shi mugu da barayi da su wannan 'yan ta'addan motunan su ba su da takardu hudu kenan wannan abin da aka yi ya yi daidai kuma mutane su yi kokari su gogota su yi wannan takardun in sun yi haka nan ka gani sun kawo gudunmu su bisa harakar tsaro da saboda Nijar ta kwanta lahiya tashi lahiya. Ita ma dai kungiyar kananan 'yan kasuwa ta Sinasi ta bakin shugabanta Malam Hashimu Masallaci bayyana gamsuwar ta ta yi da matakin wanda ta ce ba karamin alheri ba ne gare su 'yan kasuwa da ma masu dan karamin karfi da suka mallaki baburra. Mun yi murnar wannan abu saboda roko daga mai zuwa wata ƙasa wanda jarin shi bai wuce ya kawo babur guda biyu ba ko uku an rage wannan farashi na awo kaga abu ne wanda da karamin jari zai cin amfanin abun to muna kira ga duk wani wanda ya san yana da babur to ga dama ta rage ta samu sai dai hukumar kwastam ta ƙasa ta ce matakin na wucin gadi ne na tsawon watanni uku da ya soma daga ranar 1 ga watan oktoba na wannan shekara zuwa 31 ga watan disamba na wannan shekara ta 2020 2024 amma kuma za ta gudanar da kamfe na musamman na awon baburan a farashin na ragon mala fadin kasar baki daya a cikin wannan wa'adi. ta yanzu dai muna jamhuriyar Nijar din inda kungiyar masu sana'ar aikin tonon zinari a jihar Agadaz ta gudanar da taronta na farko don wayar da kan mambobinta kan hanyoyin bi don kare dokoki da ka'idojin aiki ba kamar yadda suka saba yi barkatai a baya ba inda suka tsara faɗakar da juna harkokin gwamnati. wakiliyar mu ta agadar Stila ahmadu ta haɗa mana rahoto a kai. Babbar haɗuwar kwamitin masu haƙar zinariya na farko bayan sanar da kwamitin ga masu wannan aiki akwai batun waye kai na gyaran aiki da ma sanin hanyoyin bi don biyan hakkin ƙasa. Abu Bilalal memba ne a kwamitin ya ƙara mu DW haske kamar haka. Taro mu association ne muka yi eh, saboda tamu ce mu ma mu yi kungiya tamu saboda shi muka yi wannan taro muka tambaya a arete wurin gwamnati ya bamu arete don yanzu shine muke nan muna shirya kanmu yadda za mu yi aiki a kan gaskiya mu bi ka'idodin da gwamnati ya ce kowa ya ja da takardun shi su yi daidai a gani yadda za a fado alhakin ƙasa wanda yake bisa wuyan mu. Masu wannan aikin da sun ƙara shan hankalin gwamnati musamman ma fannin tsaro duba da yadda ake cin zarafin su a lokutan da suka taho da su daga daji zuwa birni ko kuma wajen samun takardu. Abbas Hamid mai aikin tonon zinariya cewa ya Mun kashe mayankin mu duka ciki. Gane amma yanzu ka gano wuri mai kari ko ka ta yi wani bi sai wani ya shiga gaban ka ya dauki kwardo ne ya ta yi ko da kai ka riga shi ma yana iya gwada maka karhima a gane ya je ya yi da wurin kana cikin aiki ba zai zo ya kore ka ce kawai wurin ya zama nashi. Shi kuma Elisha Salisu matsayin shi na mazauni garin Agadez cewa ya yi haƙƙi ne da ya rataya a wuyan kwamitin ya faɗakar da masu wannan aikin hanyoyin da ya kamata su bi don aiki cikin gaskiya da kuma samun alherinsa. Kwamiti wanda Allah ya sa an kawa kenan wannan nauyi ya rataya gare su na su ta waye ma mutane kanu magabata da Allah ya kawo sun ɗau alƙawari bisa ga cewa duk wani wanda adda wani haƙƙi ba a koma yarda na a nuna wane ko wane kowa dan kasa dan kasa ne. Daga nasu bangare hukumomin jihar Agadas a ta bakin gwamnan jihar Agadas General da Brigade Ibra Bulama Isa ya jinjina wa masu aikin na tonon zinariya kan jan kokarin da suka yi na kafa kwamitin kasa da shekara daya tare da tunatar da su hakkin kasa. Félicité par rapport à cette euh, ya ce suna jinjina musu game da ƙoƙarinsu na kafa wannan kwamiti kuma yana ganin wannan mataki da suka ɗauka na kafa kwamitin ya nuna sun ba da kai da fata wajen aiki tukuru na tsaye da gaskiya da riƙon amana tare da ba da duk wasu hakkoki na gwamnati da ma kiyaye gurɓata muhalli a lokutan aikinsu da ma irin gudunmawar da suke badawa ga gwamnati da ma taimakawa ta. To sauraro, kamar yadda a yanzu haka aka tsaya ka saurari cikakkun rahotannin nan tun daga farko har ƙarshe na san cewa ka ji abubuwan da suka faru a ƙasar jamhuriyar nijar ɗin kamar yadda a yanzu haka mai sauraro me za ka iya cewa a kan lamarin haka zalika na san cewa za ka tofa albarkacin bakinka a kan wannan rahotannin da ka saurara a halin yanzu mu da yanzu haka mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu sai mun ji daga gare ka a dangane da batutuwan da suke faruwa a ƙasar nijar haka zalika kuma na san cewa dole kai ma